ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi isanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik masu sauraron mu da kallon mu a ko'ina a faɗin duniya ne muku lale maraba da sake saduwa a wannan shiri na miyagun aƙidu wanda yake zo muku daga gidan talabijin na wisal hausa tv gaskiya dokin karfe idan ba a manta ba a shirinmu da ya gabata mun tattauna mun yi bayani game da mahimmancin sanin miyagun aƙidu da kuma dalili daga alkur'ani mai girma wanda yake kiran cewa a tsaya a san wannan miyagun aƙidu kamar yadda yake kira da a san wato ainihin kyawawan aƙidu da hanyar mumine da kuma hanyar wato ainihin mujirmai waɗanda suke suna kan munanan aƙidu kuma muka bayani cewa allah subhanahu wata'ala ya yi bayani dalla-dalla na hanyar muminai da kuma hanyar da ba ta muminai ba a cikin alkur'ani mai girma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma diye mana wannan bayanin don haka sun fita haƙƙinmu abin da ya rage mana mu duba mu gani kuma mu isti'ana da Allah wajen bin hanyar da ta dace da kuma rungumar aƙida take ta daidai hannu biyu mu roƙi Allah ya raya mu akanta kuma ainihin ya kashe mu akanta aya ta 55 cikin sotil an'am ita ce ginshikin abin da muka tattauna a kansa ashirin da ya fi cewa kadhalika nufassil ayati wa latasabina sabilul mujrimin wadda ita ce take bayanin Allah subhanahu ta'ala ya faɗi cewa ya bayyana hanyar muminai da fajirai dan wato Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam filla filla da ayoyi domin hanyar muminai ta bambanta ta bayyana daga hanyar ainihin fajirai kuma mun faɗi mun kawo faɗin imam abu ja'far ibn jarir at-tabari da ya faɗa a tafsirinsa game da tafsirin wannan aya da kuma maganar al-imam ibn kathir a cikin tafsirin qur'an al-azim shi ma yayi bayani game da wannan aya har yake cewa wafil ayati wannan aya tana nuna mana anna tabayyana sabilal anna tabayyana sabilal mujrimin ghayatun kabiratun min ghayatil qur'an cewa haƙiƙa bayanin hanyar mujrimai hanyar mujirmai a bayyana ta a fito da ita karara a tona mata asiri wato manufa ce babba daga cikin manufofin da ainihin alkur'ani yake so ya tabbatar ya ce li'anna fi khafa'iha dararan ala nasu fi dinihim uqulihim ya ce domin ɓuyan waɗannan miyagun aƙidu ɗin to akwai barna akwai cutatarwa sosai game da mutane a addininsu da kuma hankalinsu kuma bayani ko kuma fashin baki na bayanin da ibnu kasir ya faɗa game da wannan ayar zai fito ƙarara a lokacin da muka fara ɗaukan aƙidin nan ɗaya bayan ɗaya muna bayanin su da tushen su da tarihin su da inda suka samu asali da suwaye suka fara ƙirƙirar su suka sa su a musulunci sannan kuma wasu kungiyoyi ne suka ɗauke su suka rarraba ta tsakanin su yau da gobe yau da gobe har abin ya zo ya zama jiki wa'anda ma bu sani ba sai su ɗaukan cewa asali su ne ma musulunci wanda fil haƙiƙa ba su da wata alaƙa da musulunci sannan kuma mun faɗi maganar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa alfawa'id shi ma dai a ta'alikin da ya game da wannan aya kazalika nufassil ayatul tasabina sabilul mujrimin da kuma aya ta 115 ta cikin sautin nisa wa man yushaqiqa ta min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla yayi bayani mai matukar muhimmanci a cikin bayanin nasa yake cewa sahabbai su suka fi kowa sanin wato addinin musulunci da riko da shi da dogewa a kansa saboda su sun yi rayuwar da ba ta musulunci ba sun san yadda take sannan kuma sai suka suka yi rayuwa ta musulunci sai kiman musuluncin da darajarsa ta fi fitowa a gare su sama da wato waɗanda suke so ba su san ainihin abin da ya faru ba to a nan muka tsaya to za mu ɗora akan maganar ibn qayyim domin ba ta ƙare ba game da bayanin wannan aya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa wa amma man ja'a min ba'di sahaba amma wanda ya zo bayan sahabbai wanda yake shi bai rayuwa irin ta jahiliya ba kawai a musuluncin aka haife shi yace ce minhum man nasha'a fil islami ghaira alimin tafsila diddihi daga cikinsu akwai wanda ya rayu a cikin musulunci bai san wato bayani filla-filla game da kishiyar musuluncin ba faltabasa alaihi ba'adu tafasili sabilil mu'minina bi sabilil mujrimin yace sai wasu wasu lokuna ko kuma wasu bangarori wasu eriyoyi na hanyar muminai sai ta haɗe masa ko suka haɗe masa suka gwamutse masa da hanya ta wato ainihin mujrimai waɗanda suke a maɓarnata masu miyagun aƙidu faltabasa fa innal labsa fa innal lausa innama ya qau idza ilmu al-ilmu ya yace domin ana samun rudani ne da rashin fahimta da rashin ganewa mutum ya dau hanyar muminai ya sa ta a cikin ya hanyar mujrimai mummunan aƙida ya kawo ta cikin kyakkyawar aƙida ya kawo ta cikin addinin Allah a har ma wasu suka ɗaukan cewa shine addini ya ce hana kaka tana faruwa ne wannan rudanin yana faruwa ne idha da'ufa ilmu bisabilain idan ya zamana akwai rauni na ilimi game da hanyoyin guda biyu mutum bai san hanyar muminan ba yadda ya kamata bai san hanyar mujirman ba yadda ya kamata sai ya gwamutsa su au ahadihima ko kuma ya zamana ya san ɗaya sosai bai san ɗaya ba sosai ya ce kama kala umar bin al-khattab kamar yadda umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ya ce inna ma tun ural islami urwatan urwa idha nasha'a fil islami man la ya'rifu jahiliya cewa haƙiƙa ƙulli ƙullin jikin wato igiyar musulunci ana kwance ta ne ɗaya bayan ɗaya wa yake kwancewa man na sha'afil islam idan na sha'afil islam man la jahiliya wanda yake yara wanda bai san jahiliya bai rayu a musulunci to irin waɗannan su ne suke kwakwance kullum musulunci su rushe ginin musulunci ɗaya bayan ɗaya har ya zama na babu musulunci sai abin da ba shi ba amma kuma mutane suna ɗaukan wannan shine musuluncin na hakika ba nan komai ba saboda shi bai san abin da ba musuluncin ba kawai musuluncin ya sani ya ce wa hada min kamali ilmi umar radiyallahu anhu ya ce wannan yana daga cikin cikar ilimi na umar radiyallahu anhu ya ce fa innahu idza lam ya'rif al ta hukuma hukmaha domin idan bai san wato jahiliya ba shi wannan mutumin wanda yake ya rayu a cikin musulunci bai san jahiliya ba idan bai san jahiliya ba to zai rinka ɗaukowa ya rinka afkawa a cikin addinin Allah yace kuma jahiliya ɗin nan dai huwa kullu ma khalafa ma ja a bihin rasul duk abin da ya saba manzan tsira manzan rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan jahiliya ce ba wani abu ba fa innahu minal jahiliya yana cikin jahiliya yace domin fa mansubatin mansubatun ilal jahal ai an danganta ta ne zuwa ga jahilci da wauta wa kullu man khalafa rasul fa huwa min al kullu ma khalafa rasul fa huwa min al jahal kuma tabbas duk abin da ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam to wallahi ba ilimi bane yana cikin ainihin jahilci ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa fa man lam ya'rif sabilal mujrimin wanda bai san hanyar bata ba da hanyar batattu walam billahu kuma bata bayyana a gare shi ba au shaka ya kusa an ya zunna ya zaci fi ba'adu sabilihim annaha min sabilil mu'minin ƙarshenta sai ya ɗauka a cikin wannan miyagun aƙidu ɗin da wato wannan muguwar hanyar wani ɓangare na wannan hanyar gurɓatacciya ɓangare ne na musulunci to jama'a dai kuna ji yadda ibn qayyim yake mana bayani dalla dalla game da mahimmancin sanin miyagun aƙidu wanda shine asalin wato ainihin sunan mashirin namu miyagun aƙidu don mutum ya sani ya guje su wani zai iya cewa a mutum a mutane dai a bar su ba sai an yi ta tone-tone ba a kowa a bar shi da Allah haka ne amma dai kaga bayanin da Allah subhanahu wata'ala ya wa kadhalika nufassil ayat kuma kaga bayanin da malamai suke yi kuma wannan ya daga cikin babbar garkuwar da za ta sa eh, insha Allah ta'ala mutum ba zai faɗa cikin wannan miyagun aƙidin ba ibn qayyim ya ci gaba da cewa kama waqa fi hadhihi al-ummati min umurin kathira yace kamar yadda abubuwa da yawa a cikin wannan al'umma al'umma annabi suka faru fi babu i'tiqad a fagen aƙida wal ilmi wal amal da kuma fagen ilimi da aiki hiya min sabilil mujrimin kuffar wa rusul asalin wa'annan aƙidin da wa'annan ayyukan da wannan abin da ake ganin ilimi ne asali ba abin da ya haɗa shi da musulunci gurɓatacciyar hanya ce hanya ce ta maƙiya allah hanya ce ta mujirmai hanya ce ta kafirai da ya annabawa adkhalaha mallam ya ya'rif annaha min sabilin fi sabil mu'minin Allahu akbar nan manyan bayan Allah malaman mu na ahlus suna da adalci suke sai ya ce waɗanda ba su san haƙiƙanin yadda hanyoyin nan gurɓatattu suke ba sai suka sa su a cikin hanya ta muminai suka sa su a cikin hanya ta su sun ɗauka ita ce hanya ta daidai ba don kuma ba saboda ba su san hanyar wato ainihin muminai din bisan hanyar mujirmai din ba dalla dalla sai suka ɗauko abin ya burge su ko suna ganin ana samun wani abu na nutsuwa ko na ruhi ko na wani makancin wannan sai suka saka ibn qayyim yake cewa adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin wanda bai sani ba sai ya ɗauko wa'annan abubuwan ya saka su a cikin hanya ta muminai ba ma wai kawai ya saka ba ba ma kawai ya yi wa musulunci wannan cushen ba ya sa abin da baya ciki wada a ilaya ya kuma rika yin kira zuwa ga wannan muguwar aƙidar ko wannan mugun manhajin bayan kuma ba, shi da alaka da musulunci shi wannan wanda bai san hanya eh, ta mujirma yadda ya kamata ba shi ya ɗauko ya sa shi a musulunci wada ilaya wa kaffara man khalafa kaji goma da ashirin kuma ya kafirta ma wanda bai ɗau wannan aƙida da yake zaton musulunci ba ce kuma fil haƙiƙa gurɓataccen aƙida ce kai bayan ya kafirta shi ma ya ce ta halla minhu ma harramahu wa rasulu duk abin da Allah ya haramta a yi wa wannan wanda bai karɓi aƙidan nan ba to shi sai ya halatta shi ya ya halatta a kashe shi ya halatta a wato ainihin kwace dukiyarsa a raba aurensa da matansa duka duk wa'annan bid'o'i ne da muyagun aƙidu wanda kwata-kwata ba su da alaƙa da musulunci wanda bai sani ba ya ɗauko ya sa a musuluncin yau da gobe jahilci yana yaduwa yana yaduwa har mutane ma ba su sani ba har abin ya zo ya zama jiki ake ganin shi ne ma addini in ba shi ba a wato ainihin duk wanda yake ba wannan ba to ba addini yake yi ba wai tsakani da allah yanzu yaushe wanda zai ce in baka zagi sahabi ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zama ba musulmi ba dole dole musuluncinka ba zai inganta ba sai ka tsinewa wa'annan sai ka ce qur'ani an canza shi sai ka ce kowa allah ne alalfa misali in ba dan a ce jahilci ne yasa aka shiga da yaushe za a ce har wannan yau da gobe ya wayi gari wai shine addini na gaske a gurin wasu in baka bi wannan ba sai su ce kai ba musulmi ba ne ba ko kai baka san Allah ba hatta kai a ce yau za a kai wani mataki da za a yafe maka sallah za a kai wani mataki da za a yafe maka zai zama kwata-kwata duk wata ibada ka daina yi ka samu yaƙini afdalun nasi ba da al'anbiya sahabbai kenan ka ce kafirai ne ka ce eh, masu mugun nufi ne ka yarda da wannan sannan eh, kamar da na bayani zancen canza alkur'ani zancen abubuwa da yawa a ne bila adadin idan muka zo muna magana a kansu za ka yi ta mamakin yadda aka yi suka shiga musulunci har suka samu gindin zama to ibn qayyim kaga ya fito maka abin free yake cewa wanda bai san hanyar mujirmai yadda ya kamata ba ya je ya ɗauko ta ya sa ta a hanyar musulmi har ma ya zamana yana kira zuwa ga ita ya kafurta wanda bai karbe ta ba kuma ya haramta jininsa ya haramta iyalinsa ya halatta iyalinsa ya halatta jininsa ya kuma raba aurensa da iyalinsa ya halatta dukiyarsa ya ce kama waƙa li akthari ahalil bida ya ce kamar yadda mafi yawancin ahal bida wato 'yan bida suke yi minal jahamiyyati daga 'yan ƙungiyar jahamiyya za mu zo mu ji jahamiyya mai aƙidinta da a cikin irin wannan shiri namu insha Allah wala qadariya ita ma wata kungiya ce da babu ita a lokacin annabi daga baya ta samu wal khawarij da khawarij ita ma wata kungiya ce bayan annabi ta faru war rawafid da rawafid yan a kenan ithna ashariya su ma bayan annabi suka samu duk waɗannan kungiyoyi ne ko manya daga cikin kungiyoyin da suke a musulunci wanda suka yi rassa sosai wa ashbahihim da makamantansu mimman da'a bid'atan wada ilaiha ce daga cikin wanda suka kirkiri wata bida'a wada ilaiha kuma ya kira zuwa ga wannan bid'ar wa kaffara man khalafa kuma ya kafarta duk wanda bai bi shi akan wannan bida'ar ba ya ce to da haka ce ta faru an zo an dau abin da ba shi da alaka da addini an sa shi a cikin addinin ba a sani ba a hankali a hankali karancin ilimi ya sa har wannan abin ya sami gindin zama an yi ta rubutu shekaru sun tafi har sai aka ɗauka shine addini wanda kuma suka kawo wannan aƙidun ko yan koransu su rika cewa wanda bai bi wannan aƙida ba kuma shi ba ma musulmi bane bayan asalin aƙida ba ta ma da alaka da musulunci wala Allah masu kallon wannan gidan talabijin mai albarka na wasu Hausa TV a wannan shirin namu mai albarka da wasu shirye-shiryenmu za su fahimci sirrin da ya sa dace musulunci ƙida ɗaya ce yanzu aƙidan da ake danganta su da musulunci ba su kirgu ba dacen kowa sunna yake sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa sa duk ita suke a hankali a hankali lokacin ana tafi ana samun canji har sai ga wasu sunnonin ma wasu ma da yawa ba a san su ba bid'o'i su aka fi sani a wasu wurare da dama kaga zaka samu amsa na wannan kuma ba za ka damu na yaduwar waɗanda suke kan bata ba domin kasancewa a daidai hanya ta daidai ita ce za ta kai ka tudun mun tsira wa in tuti akthara min fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawancin waɗanda suke mutane za su batar da kai ta hanyar Allah subhanahu wata'ala ne kuma ai yanzu duk musulmi wanda ya san mai musulunci ya san inna dina inda Allahil islam musulunci shine kadai addini a gurin Allah subhanahu wata'ala kuma wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wanda duk ya yake wani addini ba musulunci ba Allah ba zai kaba a a gurinsa ba amma idan ka duba yawan al'ummar duniya da ake cewa sun kai miliyan dubu bakwai biliyan bakwai kenan musulmi gaba ɗaya nawa ne a ciki ba su kai biliyan biyu ba biliyan ɗaya da rabi ne zuwa biliyan biyu to biliyan biyar kenan duk ba musulunci suke yi ba duk ba musulunci suke yi ba ka gani sun kuma fi yawa sannan kuma ka duba a musuluncin ma za ga da yawa sun sabawa wato ainihin ainihin aƙidar da musulunci ya zo da ita saboda haka nan sanin wannan abu ne mai mahimmanci don kada mutum ya rudu da yawan mutane ko da yawan masu magana ko da yawan rubuce-rubucen da aka yi to wannan shine bayani na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala game da wannan aya amma akwai wani ƙarin bayanin wani fashin bakin da ya ƙara yi wanda shi ma da matukar mahimmanci a irin wannan shiri da muke gabatarwa na wato sanin miyagun aƙidu da fayyace su daki-daki ibn qayyim ya ce wannan su fi hadal mawdu'i arba'u firaq ya ce mutane game da sanin hanyar muminai filla-filla da hanyar mujirmai filla-filla wato arba'u firaq bangare ko ƙungiyoyi ne guda hudu al'ula ta farko man istabana lahu sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin ala tafsil wanda yake hanyar muminai ta bayyana a gare shi ƙarara hanya kuma mujirmai masu miyagun aƙidu ta bayyana a gare shi ƙarara ya san nan sosai ya san nan sosai ilman wa amalan ta ɓangaren ilimi da ɓangaren aiki da ya ga ilimin da aka faɗa a nan ya san wannan irin ilimi irin fahimta ce ta waɗannan ya san wannan irin fahimta ce ta waɗannan da ya ga aiki da ya ga ai wani yana yin wani aiki ya san ga aƙidarsa mai kyau ce ko ga aƙidarsa mara kyau ce ba wani abin da zai shige masa duhu ibn al ya ce wa haula i'lamul khalq wa'annan su suka fi kowa ilimi su suka kowa ilimi ba su shiga cikin rububi ba sun san me suke garau sun san gaskiya daidai sun san ƙarya daidai sun kowa ba wani rufa-rufa da burin-burin da za a yi musu sai ya ce alfirqatu thaniya ƙungiya ta biyu ko ɓangare na biyu man amiyat anhu sabilan wanda shi bai san komai ba shi bai san hanyar muminan ba kuma shi bai san hanyar mujirman ba bai san mecece haƙiƙanin kyakkyawar aƙida ba ingantacciya kuma bai san mecece haƙiƙanin gurɓatacciya aƙida ba ka gani ya ce min ashbahil an'am ya ce wa'annan kamar dabbobi ne kamar sun yi kama da dabbobi kai baka san ingantacce ƙidar da kake ya kamata ka riƙe ba kuma baka san mummunan ƙidar da an kawo maka an cusa maka ita za ta kai ka wuta kai baka ta ba ya ce wa ha'ula ibi sabilil mujrimina ahdar walaha aslak ya ce wa'annan sun fi kusa da hanyar mujrimai kuma sun fi kusa da su hanyar batattu masu gurɓatacce aƙida saboda za su fi saurin yaudararsu tunda su ba ilimi ne da su ba kuma ba san ba san nan din ba kawai da an samu wani mutum du'atun ala abwabi jahannam kamar yadda zamu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su irin masu kira zuwa ga wuta sun iya magana sun iya surutu sun iya cece kuce sun iya musu sun iya rudu sun iya hanyoyi da yawa na yaudarar mutane sai ka ga da yawa mutane suna tabun suna tabun su suna halaka su Allah ya kiyaye mu ya tsare mu ya tsare mu zuriyar ya tsare zuriyar mu ya tsare gaba ɗayan musulmi ya tsare musu addinin su da aqidar su alfirqatu thalitha ƙungiya ko bangare na uku man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin wanda wato ainihin ya tafiyar da lokacinsa gaba ɗaya da rayuwarsa da mai da hankalinsa ila ma'arifati wato sabilil mu'minin dona diddiha kawai shi ya fi mai da hankali a kan yin san haƙiƙanin musulunci da kyakkyawa ƙida ta musulunci abin da yake ta yi kenan amma bai damu ya san wato a ƙida ta ke ta saba wannan ba mara kyau aha fa huwa ya arifu didda min haifil jumla wal mukhalafa shi dai ya sani a dunkule ya san duk abin da ya saba wannan abin da gaskiya da ya sani ya san bata ne ba daidai ba ne. amma ya abin yake filla filla bai sani ba ina ganin saboda lokaci za mu ɗan tafi hutun rabin lokaci yanzu za mu kuma dawo ba jimawa da fatan za a dakace mu insha Allah ta'ala mu ɗora daga inda muka tsaya